ka mai da ni wani shashasha mana ni yin to kai dan waye ni ma dan na ne a ba fa zagin ka ne ca ne kai dan waye kai ni ma baba na da akwai mun tun da shi na zo duniya lafiya lafiya tunda kana da akwai waɗannan motocin da kake hawa ba ina ka samu su kai ba gurin ka nake zuwa nake biyan ka nake karba haya ba haka nake karbo wani motocin amma ba ta guwa bane a to ma ba kai ba dai ai dai ni ma haya nake sake karbuwa ga masu yankin mota na rututu a gari Ratu. Me ya faru na ganki da yaje kai kina jin ta niki niki? Tafiya zan. Ila aina? Gidanmu. Haka muka ainihin yi da ke? Kin tambaye ni zaki je unguwa amma kuma na ganki da kai niki niki. Malam ai gwaran tafi gidanmu na barka ta amarcinka. Haba bara'atu. Wani irin amarci kuma ya kamata ki al'amarin nan fa ki bari amma ya tabbata mana. gwara na baka kaci amarcin kada ma budurwa sati ɗaya ne ko to ni na ma ƙara maka sati biyu akan sati ɗaya da zaka yi yanzu ka auro ma bazawara ya ala cika ballantana ma yanzu ka auro budurwa me kake so ka mai da ni kenan lokacin da ka auro bazawara ma wani irin wulakanci da cin mutunci ne ban gani a cikin gidan nan ba ballantana yanzu da zaka kawo min budurwa Ra'atu kuma shi kenan daga ganin sarkin fawa sai miya ta ainihin yi zaki. Sai ta zaki mana tunda an san shine ke yankawa. Wannan shi ne riga malam masallaci. sai ki jira har a shafa fatiha in ma in ma dokin zuciyar zaki hau sai ki hau ni kuma malam ba zan yadda ba kuma ba zan zauna ba ka kyale inda tafi gidan uba na tunda ba tsintacciya ba ce ni ka. a ah, ban fa ba ki izini ki je ko ina ba ba dai ni ne mai gidan ba to ba da yawuna ba ban ba ki izini ki je ko ina ba ki zauna a cikin gidanki lakada zan je masallaci inda. dawo malam idan har ka tafi ko za ka dawo ka na nan Bara'atu, matuƙar kika bar gidan nan, ni ma za ki dawo ki tarar na hijira. Ka tafi ina? Ya aiko, ya zan zauna baki a gida. Ai, ki zaman ki ban dai baki izini ba, kar ki fita ko ina. Na jaddada miki ko? Bara'atu. Na ji fa, na ji malam. Shi kenan. Kar ki bi zirewa umarni na. Fishin miji a gurin mace akwai tashin hankali. ka iya, ka iya kamar gaske, ka iya. Bari in dawo sai mu ƙarƙare. a zauna a gida Allah ya tsare wannan wace irin jaraba ce ka zauna ba a kyale ka ba ka tafi ma ba a bakka ba suna dacewa da ke. In dai kika saka to sai sun hau jikinki. Ai ma na sani kayan kamar da ni aka ɗinka su. Kin ga wani kyau da nake ina sheƙi a ciki? Ai shi yasa ko da yaushe in dai na ga na saka a tamfata min kyau to dole sai na tuna to fa ya kamata in fara sakawa shi ma sai in tuno in ce ai in ba wa Zulaiha saboda koyaya na baki na san ba zan faɗa a ƙasa ba kina yagowa za ki zo ki ce min gashi. Ai na sani Hajiya ta shi yasa ke gaba na wasa wurin kawo return. Hmm. A ah! bari irin wannan a tamfa haka ke kin gani ne yanda nake shi yasa baya rena ni in gaya miki gani yake wata shekiya ce ni in gaya miki amma dai matsala in gaya miki har yanzu bai fara ban ba kin san kunya nake jin fara tambaya irin ina biggel din nan yaga ina tambaya sai girma na ya faɗi to bari ki jin gaya miki ga shawara mm. wannan ita ce shawara yanzu mafi sauki da zaki samu kuɗi a hannun namiji mm. ba dai yanzu ya shigo tsamo tsamo ba ya nuna duk duniya ba wata sai ke mm. to barki ji in gaya miki salon karɓan kuɗi a hannun ce masa zaki ai wani ai dama an kawo kuɗi na tun kafin mu haɗu da ni da kai yanzu yaya za a yi a samu wannan kuɗin a mayarwa da wancan saurayin kuɗinsa. to fa kina faɗa masa haka zai fara tunani wasu hanyoyi zai bi ya samu wannan kuɗin ya baki a mayarwa wancan sai ki ce dama dan uwan babanku ne ya karɓi kuɗin auren a samu a mayar masa da sa i mayar wa wancan <laughs> ke ko daga nan kin san me kika tsara kawai sai izo ice miki gasu kawai sai ki saka a jaka sai ki biyo ki ce ga nawa ka san sai ki zuba saura a jaka Allah hajiya ta ah! gaskiya ba hajiya kin ka idea wannan magana ma haka za a yi shi yasa ni ba ina da ke gaya miki eh. nake <laughs> ina da ke wallahi ni ba hankali na baya tashi kwata kwata in gaya miki saboda na sani shawara dai in dai ta karɓa kuɗi ce a wajen ki mai sauki ce hajiya ta dan ke ni dai wallahi ban san inda kika kika iyo wannan shirin naki ba eh. ya wannan shawara ta ki da kika ganni nan in dai harka ce da za a buga a hannun namiji a karɓi kuɗi to salo-salo kala da kala na san yadda zan yi in sake karɓa. Ire mun addu'a an gaya miki kuɗi su shigo hannu. Za ki ji alal. Ai kullum cikin yin ta muke shi yasa kullum kika fita sai kin yi sa a ranar nan ma biki ga turaren da na baki kika shafa ba kina fita aka dinga tsaya tsaya tsaya tsaya. Hajiya da barin jinin fa. Eh, amma duk da haka da nawa farin jinin eh, na hada miki. Gaskiya kuma da ya zan yi. Hmm. gaskiya dai to Allah isa yau ma in kika fita in ji Allah in tafi kin san da wuri-wuri ake kamun fara hajiya ta gaskiya ne haka magana ki zo in tafi ai mana addu'a samun sa'a ai in Allah ya yarda ma za a samu to hajiya ta sai na dawo to shikenan sai kin dawo kaga ƴaƴan albarka ina zaune daga gida ina jin alatu na waka san na fita a'a dakata wannan zuwan yau ba naki bane da Allah ya sa akwai wani wanda nake da lambarsa wanda zan kira shi magana ba wurin ki zan zo ba abin da ya sa ma yanzu ne neme ki saboda ke ce nake da izinin da zan yi magana ki fito yanzu amma ni yanzu mahaifinki nake son gani ikon Allah yanzu kai dama duk zamana da kai baka taɓa sanin yaya al'amuran gidan nan ke tafiya ba to mahaifina baya raye Allah ya masa rasu. yanzu wane ne amaryar ki suke hannunsa yanzu shi nake so in gani yanzu ba ke ba yau zuwan na ga miki ba naki bane to tunda ba a gurin na ka zo ba gurin iyaye na ka zo to baka da matsala zan je in gaya musu saƙonka Kinga, musulmatin akan wannan magana fa ba wanda zan wa kafa kowane ne shi zan iya daura kowane ne billahi zai akan wannan zance saboda na rantse duk wanda ya shiga wannan harkar duk wanda ya neme taka mun birki? billahi zai sai na ga bayan sa wallahi ni ma sai na taka masa zan iya daura kowaye farashi ya kafi ni eh kudi ya kafi ni ko kuwa ba fa fina kudi ya kai ba yadda kowa ke gani zai kashe kudi ni ma zan iya kashe kudin nan ba fina kashe kudi ya kai ba in farashi aka fi ni ki gaya min ni ma zan iya ninkawa billahi lazi ba wanda zai taka mun birki anan sai dai ni in taka masa birki Kowa ne shi billahi zan yi daura kowa yanzu ya kake so so kake yi mu bar shari'ar da Allah ya dora a kanmu in yi son ran in bi son zuciyarka saboda kana da kuɗi ka ga fa malam fa ba fa kai kaɗai ne fa mai kuɗi ba fa mu ma fa gidan nan da rufin asirin mu ba ka same mu ba wai da arzikin ka muke ci muke tashi ba kar ka tsaya ka ringa gaya mana magana akan arziki mu ma da arzikin mu kuma ba ba talauci ya dame mu ba idan zamu shekara gidan nan ba wanda ya ba mu kwandalarsa ba mu damu ba daga taskar Allah muke ci duk da ba mu da mahaifi Allah ya rufa mana asiri don haka kar kuma cin zarafin iyayena kuma ka je ka riƙe kuɗinka Kuma tun da ka ce iyayena kake son gani, baka da matsala. Ni dai na ce ka daina zuwa inda nake. Ni fa ka takura ma rayuwata fa. Ka dame ni wallahi, ka dame ni. Ya zan yi da kai ne? Ha'a, wannan shine aikin da na sani. Wallahi shi yasa aka ce duk abinda babba ya hango maka kai yaro ko za ka hau me ba za ka gano wannan matsalar kuɗi kanka kaɗai fara kuɗi akan ka aka fara dukiya za ka zo ka rinka cin mutuncin mutane akan kuɗi kuɗin naka ma guda nawa ne aka auna su da na wasu ai da ba haka kike ba da haka kike lokacin da na auro ki haka kike eh lokacin da aka kawo ki haka kike ai ba kike ba yake cikin koshi dole zaki mun rainin wayo ba matsala ina daidai da kowa To shi kenan ba ki da matsala kawai duk yadda suke so haka za a kawo musu. To ba damuwa. A'a yanzu ki haɗa ni da ni da shi kawai mu daddale. To shi kenan ba damuwa. To shi kenan. A haɗa ni da shi mana sai mu daddale. Eh. To shi kenan bari da yanzu mai gidana ya shigo. an jima sai mu karasa magana yauwa Yara. Na dawo. labarin abincin. An kammala? Eh, na kammala kawai dai abin da ya rage in juyi. To kai sai a juyo din kuma. Za a kusa na dawo. Wai kai yanzu ka isko ni ina waya? ba za ma ka tambaya da wa nake magana ba saboda da na ganka kai da hantar jikina ta kaɗa ina magana da wanda muke business da su amma kai ko a jikinka wai an tsikar kausa To menene din kina ba? Me a ciki? Ina miki bayani akan cewa na san wa na aura. Ko haka ba? Har ko yin yi kuma kawai sai matsance dole sai na san da wa ake Ai shi bincike bai da wani fa'ida. amma ko yaya ka ɗan nuna kishinka a kaina ai zan ji daɗi amma kai ba ruwanka gaskiya ku ni kawai ka nake ne ni wani iri ne ni kawai ni kawai ina yadda da mutum sai rika ganin kawai ba na abu kawai shi sa kawai ni na fi son a rika rayuwa a haka kawai ba wani bincike bincike ba wani zabure zabure kar a rika matsa kai ko ba ka ba ba wai ka ake kira ba eh ga let's go Mu kyale su kuma. Eh. Ka ɗaga mana. A'a ba sai an ɗauka ba. Ba su ban cika son wani zafi wani rage rage mutum ya gida lokacin da damu magana ko ana tura ka ɗaga wayan nan ni na fi son ka ɗaga sai na fi samun nutsuwa idan ka wayan kashe ta zai gaba da saboda sun kashewa baran kashe sai ka ce baka yadda da kanka ba me ya rashin a ciki kuma waya ce aka bugu ban da ni ya ɗauka. me zan yi da ita duk abin da za a kasuwa yi shi a kasuwa a yi a gama a kasuwa a gama ko ba kaba an gama na kasuwa shikenan in an da gida a bar mutum kuma ya shigo cikin iyalinsa ya zo ya abin da to daga iska wayan mata mutum ya danna ta aiki tana tunanin wani abin nan kyale su kawai mu za mu abin nan a zuwa mutum a kawo tsari tsaya tsaya a nan shi kama ni fa na kasa nutsuwa da wannan wayar fa Zuwaira ban san ki da haka ba Zuwaira. Ban san ki da haka ba. Menene a cikin wannan ne ne ne na ce miki na da gida ba ana son sake wani wani uzuri shine dalili na. Ni hankali na kwata kwata bai kwanta da wannan wayar ta da ake kira. Haba Zuwaira. Wala ta jassasu. Ba bincike cikin al'amari ko ba haka ba haka aka koyar da mu addinin musulunci. Kuma na ce miki lokacin ki ne na da gida ina son ne magana da ke. kuma shi kenan sai ne rika bin wannan ya nace wai sai na bashi wasu kuɗi ni kuma ban yarda ma da tarbiyyarsa ba kwata kwata ina ji a raina ina bashi kuɗin abin da zai da su bai inganta ba shine dalilin da yasa na saba na san daga yasa haba zuwaire ya yar zuwaire zuwaire are are nayi kina zamo wa shauki ga mai gida haba zuwaira Haka sa na ji daɗi da gaba ɗaya jiki na hankali na ya tashi ina ah. tunanin wannan wani lafiya kuwa. Kar ki damu da Allah ki manta da wannan ni zuwa na aita wace ba wani da matsala. Mu je in ta yi aikin girkin ba mu zubo tare mutum mu da mu zuci. <laughs> Ba ruwanki da waya ta wani ki manta. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amu alaikum assalam. Ah, ya ustaz. Assalamu alaikum. Barka dai. Barka dai. ya gida. Alhamdulillah. Ce ka shigo. Wallahi Allah ya To san da Ya mutan gida. Lafiya. Kalau ya ainihin wajen malam imam kowa lafiya. Masha Allah. Masha Allah. Ya naga ka tsaya a waje. eh to ai dama ainihin tunda an buƙaci ainihin mm, ainihin yi rujui sai na ga ainihin gara in amsa kira kuma in ɗan dakata in <laughs> a sannan na iso eh, gaskiya ne ai yanzu ka zama ɗan gida ai kamata yi ka dinga shiga a'a na na, gida na ainihin matan aure a dai birni ana eh, babu damuwa eh. karka damu babu damuwa gidan na yanzu ya zama maka kawai in ka zo ka shiga an yi maka izinin wannan dan uwa haka ake ba matsala haka har an kai ga wannan ainihin mataki ah, to ai ka zama dan gida yanzu alhamdulillah ka zama dan gida eh, to ainihin wato sai ai min isu to eh. bismillah a a shiga ainihin sanar da su ko a ah, ah, ba matsala bismillah ai haka bismillah tunda an matsa bismillah bismillah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kam so mana sai wani ja da baya kake yi yanzu an zama ɗaya. Wato ainihin an samu ziyada. <laughs> Masha Allah. Lamari ya ainihin wato kyautata. Irin wannan ainihin murmushi haka. <laughs> Alhamdulillah dama na yi mamaki a karan farko. Ainihin wato yadda ainihin ake ta kawo ainihin kulawa. In zo a ainihin wato Nema a ainihin nuna juya min baya sai na ainihin yi mamaki amma yanzu alhamdulillah da fatan ba wani matsala babu wata matsala ne yanzu ma haƙuri zan baka akan abin da ne maka da fatan dai hakan bai fata maka rai ba kuma sannan baka janye akan mutum auren nan ba la la la la ya za in ai zai yi ainihin ɓaci da abin da kake so ainihin ainihin soyayyar ki sai ainihin ziyada da aka samu eh ta karu ta hawa eh da ke nake kwana da ke nake na ziki Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Waye wannan? Wannan wanda bakin ba samu dan kato kika shigo mana da Kato? Inna lillahi umma ainihin da izini na ainihin shigo. Izinin wa? Muna matan aure a cikin gida ka shigo mana gida ka same mu. Jama'a ku taimaka kwato. rabuwa zaki da shi kina ganin irin haukan da yake zuwa yake yi ba fa cikakken addini ne fa da shi ba zuwa yake yi ta yin haukan banza na shiga masifa umma na shiga masifa na rasa iya zan bullo ma wannan al'amari na rasa yanda zan yi na rasa yanda zan yi na shiga kina ga irin abin da yake mana ke kanki bai bar ki ba mu ma iyayen naki har cikin gida yake zuwa ya ci mana mutunci na shiga kuma ki mafita mana musulmati ga wanda na so ki aura kika ce sam sai dai shi yau ga abin da ya faru kwaɗayi na ya ja min mana umma mu ma na ga da rufin asirin mu amma na zo na ce sai wannan mutumin ga mai kauna ta tsakani da Allah la sarki dadi ni babban matsala ta ma umma da bawan Allah na ki ga nuna mishi Allah yana rantsa ido shi bai san Allah ba wannan wace irin masifa ce musulmati ina mai tabbatar miki idan wannan har kika sake komawa gidansa to wallahi za sake yin gidan jiya kin ga an danga kirga miki gidan aure kenan kin yi na uku kenan na uku umma aiko da na shiga uku wannan mutumin ya cuce ni gaskiya fi sabilillahi wannan abu ki dai tunani Gaskiya umma mafita kawai nake nema. Rabuwa da bawan Allah na shi fi min alheri. Allah ba zan koma gidan shi ba. Na gaji. To ai shi Tunda yana ganin mu mata ne zai biyo mu ya ci mana mutunci. Ni ina da wanda zai haɗa shi dan haɗa shi da shi yayi maganin sa. Shikenan ma. Amma ka tare mutane ka dinga musu tijara ka nuna kai mai kuɗi ne dan yana takama yana zuwa Dubai da China kansa kaɗai farar kuɗi. to ina ne ba a zuwa ɗin sai ya gaya mana ina ne ba a zuwa to wallahi ni dai ina gaya miki ki nima miji na kirki ba wannan ba mutumin da ba shi da addini mai amfanin zama da shi gaskiya kai ni wannan abun yana damuna da shi nake kwana da shi nake tashi gashi gungurmin jahili bai san Allah ba in ta gwada mishi Allah ya ki bude idan sai ya gani umma ya zan yi to ki ka fi sarki a na.